noni hillandin ni farengati yagaru kubenu dangani kasiyati ariyati ma'ilat mumilat fauqa ru'usihinna ka asnimati lbukhti alma'ila ma'ilat mumilat fauqa ru'usihinna ka asnimati lbukhti alma'ila noni hillandi keɓe faare ngadi ko nantina gelli jahannaba dun konu ñayi wo gana yagarum payi lenki owa gabe kitanidi sorani yagaruwani i fetu hatanton ni ka i duro iramu benugiya ama hoho suturidi ni terene iga du kula kana do killunga atawi men kama ko men jungo ñogome ñogome ñogomen jungonga awani ni mun kama kundunga o gana ken paayi da kutta hillu ɓenu ko ma masiko yagaru benu gani kunga iramungiya ay fetunto ñani iramu benu giya i fetunto ñani hinu hillani imma bagi kena nya bagiya anene ngani fatinga bange na wure waya harun allah iga ira mullondini kenya bordei anya ba anya fofoiba iga keberondini a ɲaxenga fotanpuncenga wuredan sero serega ke alhaladi an nan kilun toxadi nanti faren da xa kun kamannu ɲa xibaren ko nanti xawaɲana jahannaba dunkonga bayni faren kiyendi yaxaremaɲi ku ku iramurondini igun naxa ma iramewiya keɓe liixintengani a wi lawranmo ngali halancuma an kutun an na wari irame ŋayi xa irame ɓe gayi a liixinteñani a kontonten ni awa lawrancu maxan kutunu a hatenga moxo suudi awa su maxan kutunu keñani wo gana an ga yagaru walla iwa sippundan burondini pantalon pantalondan burondini i alhalanga mogo be a an kutunte ɲene antiniramen tiya sirebe ga ke al di an kaman natu nanti faren da hakku nya kibaren ko nanti ro jahannaba bayni o ku saxunten faren digame ɲayi nan koto settana digame ŋa o kana hayi k'u bɛ n'u ka bere nuga ke da bɛ kun ka ke dinanti wandi gon ta kawandi i la urangari i din man nan ke ngante ñana jahannama dun kenga su gana lahi i ali halan nan ciro an na ku togono an gana an ga salli ni an ga sumunu an ga kan Allah an na ku alhalan togono kuni i iga fitina litini jamandi ho honta buronta jeniya fofu ga jeniyen sababu nu mujtama jaman nogondi ka hol nogondi sire suka na an kaman nan kawa ti hoyi hibe ga hitikei nan kaman bay fitina rondini keɓe allah bani kotte an ala garuntu yo hadamaren me an gollinga bono bono an nan tuubi an gana dura saga katta allah an gani misi allah wa yampana suudi fofo suga dangi allah wa yampanadi keñani mumini yakare serebe gani silami ñayi yagare da suturi anna hijabul londi anna iramutu kube nugan cuturni tagumanco ni kandiya farendan ke hadise di tawi immen kamma ko min jungo kenni kandiya o yaxe ŋayi yaxarunga ke rasta berono immendi ta yi. ina intenya ni mendi na wandi intellayi kenya hadmaren me anya daba ya anya inti dabarin ba farenta kabantenya ni ati alla ne mayangan alla alla ne mallatun tenga yemenga kebe gada intention ni mendi ma kebe gada radi sunindana ado kebe gada dabari alla yanga ne mallatun tenga bakisuya kendi kuna an kenna mani kitana an ga konno ono kilun di. kedi da kenya ko aisha dangani ati ken kota ken kota xoteñani hadamaren men ŋañini hammidi kebe ga hiti nanti an nan ka mu an nan tanan paayi ken kota kiyenga tintono hadamaren men ñimmen ŋa fo fontanda naxa suburi bane soron ni gollungal hala ñamaxa ken kota bayni da ke ko nanti yogonu hutte ani itancel ñelle ñayi yogonu wa sikki huttendi yogonu nga hutte be ga bakkay a sikkadi ama tancel ñellenga yogo xallenga dangana qurungonga yogo xallenga dangana qoɗonga yogo xallenga dagana xannenga yogo yogowa tumbini i futten noxondi kendi kuna on duroxoto ono golluncirondi hibe go kitini ke ngan xatay ken kota onan duroxoto ona ken batten batu ken kota ganari demandananta kitenet allah sire wo sire angama keɓe takdimu angama golle keɓe kanda kane anta keñenino nena liŋon taku he sembe he feere he ke kotani kota koteyayi tugandi ñana ken kotayi aɗo koro sinde allah dali tun ka kallangunte gani wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin hadamaren me su angada golle su golli haraganaña menen punci haqqilla rai ike allah tun ka kallawunte tai ike crossing danya ne mana hohoranta mun muqiya onan to gondi ti farenga do kibari ti hawdi kebe nanti kare kebe imaga lagara kota allah da ñañidangani kome na minai an ken kamantaxa dakkunu lagara kota on tongondi ti ke xareyi on maxa sababu agara sababunu benu ko awa ñana komen ga minni ke xareyi onan cigiti kunkoluwa ona kun nu dabari yedda kota nga kinene onan tongondi ti gollun kencendenga onan tongondi ti siratiya faren do kibari ti ke suyi dalila ñana a lenga naga qur'ana ken nogondi nanti sirati ni pombañayi aga jahannaba kamma a su dangina kamma hoho ga dangini ti i golle lañirañayi serebe ganani angara golli siren ña kunkama nunga dangini inta tampini yogonuwa ne yogonuwa kurumunu yogonuwa worunu yogun rantai har kurumuye ke me rantai sirati kebe kebei farenda ko o suwatu allah dali tunga kallanŋunte tegani wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya feren ba bane sugari mannan dangi ke sirati kamma kendu kuna koronga kile ondurogoto hibe ga ñana oga tangini ke sirati kamma ta tampini onan cigiti kun golluwa gollu be nu ga ñana sirenga dangini ta tampini a allah de konoda ngandi de qur'an dori kendu kuna koronga kilo ono dina ketu ida ke hadise hilla nangiri abi hurera tay radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نسعى في عبادة الله ورجل قلبه مؤلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم أبي هريرة ترك حديث هلا ننجري فارنغ صلى الله عليه وسلم ننتي القيامة كوتا ناري كي كوتا قوتي شرون يريوانونا ألا وكلنا سرهنا awa sirahu lonu kunga ken kota sirahu sunta kitine aganta allah gana serebero i sirahunga ken ni kandi do kandiya serebe gana nya kanan kenga a te gani ado fonnan kaye kebe ga koro allanbattendi ado igobe serebe hadmaremme be a hakkilen jongintenga de ɲayi ala soro hilli kuɓenu gara me kanu ti yi i kahi allah kanuye ña kamma iga sankini sanki ke ña kamma duna tamaginta hisumaña i gara me kanu ado serebe be yagaren nankiri yagare ke harampare ñani sigira koore ŋadangani anan kiri nan ti an li idan nan can an kaman nanti nke na allah yan ta yanta ku sini hoayi a koten gani hadamarin mai shirin shugaranta duki sinayi ado serebe gada sadakan bagandi ada kiniti a nogentatu agada kebe kini kini kenni kandiya serebe an na anna sadakanya wasiyen tadi du ta tadi an na kini sutura di, an ga kebe mana an na sutura suturandi ado be ga simme abane bane koti a simme allah ma ga wunu yo gan ka gankaxunga nan kiɲa ku sigiranui allah na kunya rono sirahu ngala kharakota sirahu ganta kitene a ganta sirahu Farin jabi sallallahu alaihi wasallam alqiyama kotan anari komentan ta gilli ma iganan tindi hinu sikya ma hinu nagati an ka uke di. an maninya? an wuyu ke muma an mani golli an maninya. Ahilandi. allah gada tuwaku be an da mani ñati ken tuwakuwa an katu allah battadi ba da allah kuta allah gada ke hakkile an da mani ña an gada kin an gada na bure be kita an da kita minna da a nafaka mani hadi allah gada fonnan kayaku be an da fonnan kayaku ke kasondi manidi na kirsaxun gaari nanga an ken damani golli ku hinu naxati laxara kota iwa sere suttindini kenga kendi kuna xorono kilun toxo kedi onan kanu allahy ona ona kurta ho ni nanti laxara kota ko asa a sahantiñani allah dali tun ka kallawunte gani suratu fusilat di nawtu aya tammun do kabundi nandaga wara tampillen do hillani wa yawma yuhsharu adau llahi ila nnar fahum yuzauna hatta ida ma jauha shahida alaihim samuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yamalun wa qalu li juludihim لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون keri suratu di allah dali tunga ta gani nanti kotan be iganani allah konnun kappame iganani allah konnun kappame katta jahannabayi igi futun dagana midi ganari katta wa wakati be yeddi i isu hunun na seedei kamma itoru adi yago adi fato an ken kota an gara golle suñati suheɓey awa digamunu igañi golle ɓe ñana i suhunu kugana digamu ti dangani mani xani xaga seeɗo o ku kamma kunda xa wara nantaxan ceede ti. allah ndo digamundi a kembe gada fofo su dambe sehendi ken allah tun ka kallamunte an do amari nan to nan cehe nan ya dalila hakan ma a kembe gada fofo su dambe sehendi a ken allah tun ka kallamunte anda hattaga gellita hananga hana tunanti ha sagene katta kenñeyi kamañi kenya o kaga i duna biranta o kedu wakati be xaga lakute na wakati be kaga ku golli buru ñana xamañi katunu ngani kaga golli bure ke suturni ni baka ye sonunga kaya yaxonga walla xa turu walla xa fato serebe ganani angañi maxan cehendini an mañi katunu an nenen bartini an nenen do sexe kenaxa sirebe gana serebe ganagni angani digamburu kon eh, terinke ñayi sirebe gana serebe gani angani harame ña hayini ken moxo bananni ani ni allah gani ñamari lahara kota fate su su heeso angara hiɓe ñatayi awa sehene awa konno ay naati xa xara ke a jigintaxu nanti xawa hogaɓe ñana allahnta tu ken ko ta gana kine hadamaren mesu anna ke fahimu fahamu nanti hohoranta muku allah tun ka kallawuntenga gombantu mundi ni kandiya lemana gankaxun gombantu mundi ni kandiya sen nan tongondi ti allah rakutiyenga allah gara keɓe kutu an nan tongondi tayi fofo gaña an na raga nanti allah ki ta kite bai ne allah dalitun tun ka kallawunte gani ma a asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra aha inna dhalika ala allahi yasir fofo dambe ma hakita ma hoho suddanɓe maña dunan okedi gelli musibai mana torai kay menudi kenya kay menudi wa nya ka kitidu honudi nya fofo su dambe aganta alla gani agada kenca ha lawul mahfuzidi yadda ganya na unan kawa untun wani tikin unan dan kana utai arakutiye siresu an ga tungundi tai alle mana ka hunga timmene anga mattongonni tay ga dambe nan kita anga jongini hiyay an kamanga ñana hilla kappananga hinu hillani anga wani tara kutiyanga anga baka bakka hilla kappenga ka sere ga serege ña hilla kappananga allah nta wani tara kutiyenga bayni fofo su dambe gadi allah da allah ñira allah kutuwa a gana keɓera muru ana kenya nyana hadamaren me alli hunga nya mogo mɔgɔ ana alla ramuru ye ñawre alla gana kebe ramuru ken na ɲa agama kebe ramuru aranta ñana haranke gana ken kanu mogo mogo kendi kuna on kawa ñana ke ay on kawa ke a ñana ono fincu kini allay on tongondi kebe gananya una una wara allah umma magati ke ganya ke sane hulana ndanya ma ke hulana ganya ke ke hulana ndanya hilla ni kenga hadamaren me an ganya mugo mugo allah tabaka baka allah ramuri ya muri ila ke filla nangiri ubadata bun sabitiya radiyallahu anhu wa abu dauda gada filla mugo be ati ire men dangani kallen garai wakati be ati ire men dangani innaka lan tajid ta'amu haqiqat al-iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun li liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li liyusibaka فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فقال يا ربي وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم ساعه يا ابني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني رواه ابو داود عباده بن صامت كلن غري وقت به اتير من دغني lemana gan kaxun daxanme gadi gaadi ta kitana abada manna ketu a nanti keɓe gadan kita ama ñan putunu ke xaɓe gadan hoho gaɗan a ama gan kitana ida ke mugu farenga sallallahu alaihi wasallam ati allah gada fofana bai taga kenne xalɓe ñayi ati nan gani sahandi a tina mani sahana a ti hoho su dambe lanyiran ha hoho su dambe haqqenca ha ma duna gangiri ko tambe ma lahara a ti en lemme ira ke mugu farenga sallallahu alaihi wasallam ati sirebe gana kara ke lemana ganka tan condo mendi an kaman manya gelli muhammadu sunan igari ti kebe amma tongon tai kendi kuna ono kilun togo kedi nan ngonni tira kutiyenga hiyani a koreñani faren jabi sallallahu alaihi wasallam li ibn abbas dangani ati lemineke alla allah tangay muri anan tanga alla tangay muri anna nyankane angana tirdindi anna alla tirndi anganayi yi murini na an anna allah ñaga anganayi idey na anna idai muri mundu An anna ketu nanti hadamari mun cuga na kahi nanti nan na hati foyi irantan nahanati fofo su a ganta haqqe kebe allah gada dangane i gana kahi ka a susu gana kahi nantinan toro irantan toro nuti a ganta haqqe kebe allah gada arakutandangani murai ŋurayi tunun kawa tirmisi da na ke hilla ogana ke hay lemana ganka kun kampanya ni kei sirebe lemana ganka kun anan kinya kei an ken kamallanta ado kedo musirka quranta men ni hadmaren men ma yo ka sirebe lemana ganka kun ga makinye kei hisu dambe anna jongini hoai tora ga ta dana anna jongini hoy an kilun ken bakka allah diya sire wo sire a ga tongondini tera kutiyen a bireniya birey ulalingintaxudi birey ulalingintedi bayni ani hinuncu kinni allayi yo xa serebe ganañi a ni allah kamma sere xa be gana tuge allah kamma awanga sana faren jaabi salallahu alaihi wasallam ate ajaban lilmumin inna amrahu kulluhu lahu khayrun وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له مسلم دكي حديثه الله أدو أحمد فارنتي سل مؤمني أخبارن شوني كي هي بين أهين شوني قير كنت سيرسو دنغني aganta mumini hibre yana kita ana allah kufa ana allah tiga ana tunanta allah kuti kera ngani allah na barajiniya kina na ñagadangani xeeriya tora hiso hin yana kita ana allah kufa hin yana kita ana allah kufa kinna ñagadangani xeeriya toran na kita ana sabari ana kini kin ganya na dangane xeeriya kendu kuna marem a lemana gankaxu a xote ñani yo ona ke nan ti nan tongondi tira kutiyenga kenta sike hadamarin men ganta sababu nu lagana allah da sababu nu kube nura kutu nan tan ngana ke ho na nya ke wanyana an ngana ke nya ke wanyana maka ke nya ke gana nya ke anyana anna ma an na an anna ken karagan chondo mendi bayni arakutu yanka sababunu ina gelle allah arakutu yenye misali di sirebe gana lahi ina halalen lemmen kita kebe gani halalen an yakiniya allah nan arjaga ay gwade allah nan harja ha lemme halala ke kite anyana kammo anyana tiya kunyai bayna allah dali tun ka kallan unta gani yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukuran aw zawijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadirun serebe ganani an ganani borgenga anta ken tunu man na nyaxiya anyaki hallani gellangani saranayi manga hiti saranayi ken nari tuyi ken ni howaye ana haybu nyadi allah na to ati allah gana serebe kanu awa le ñagaru mbane kinnayi a gana kanu serebe dangane xa aware muncuñana yigonga a gana serebe kanuxa aware muñana yigundoye xaru a gana andali andalingana ngani aga serebe nyana borogenga an kaman nanya buruge nga kenta lembe kitana yo serebe buruga ko ngana ni sababu a jangiru aga ni mahotana aga na jare kenga bakana ka alla gara kebe tagataya kellanta gilli an gana fofo su dame ni, an gana kamundo ñiñenta kume kellanta lembe kitana ado na warjexe mundu ona ŋakkile na warjexe mundu halalen kamma ida farentirni nanti uwa ni ba faren atinam sallallahu alaihi wasallam ati ka jare allah tun ka kallon wunte amma jangiro suriti a ganta kada sahari rai a ganta jangiro bane kingani kasoyen kasoye an gada tirai mogo mogo nan tan na sahari lodoyi honne ani aranta muku a a aranta muku kenya sabudan ngani un kawa on tongondi unan durogoto sababu nu benu gasiren siren ne hilla kapenga olla to bakai sababu benu iga hadamarin min ne kata allara mu allara kutiyenga onan daga rukun sababu nu oy menu watu sababu nu ngano an gana nya a he nan ta ganta nya soro nga korte nya korte ato a di agare nga di kayala huma da ganta nya ni ba la sir suka da dabari an kafira ko sir suka gara tongondi an kafira ko arno kisai o wadu an ga silami su golle ngani allan tan kare ma allan tankari ke golle bure ma. Eh, kendangeen palle una ke gan nanti lemana gankaxu awa jiidiniti golli siniñangenga awa naxa siniti allah kuteyenga yo mare mu ke ani honga alla gada kebe dangani ke dingira xibaren konnendi wallo juru konni katta suyi se sugada ke terinka eh, oga dohontawoti noxube xam maxoragatayi wo nga ma allah nayan pomaxa ano gollu laga yalli allah ganto to tampindi ka hu nobati yullaga yalli